kuna sauraron shirin labarun matasa wanda studio kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa hamadu ina tare da rabi mai kano barka da warhaka rabi barka da aisa ya kike layya launi ki aisa kin san wannan karshen mako <laughs> babu dama arma mukin ya mai da farin tutukan shinkafa sun ɗauka mana hankali ke dai akwai kaɗai gare ko inda kike duka kwaɗayin abinci kike yi to aisa an taɓa rayuwa babu abinci to mi ko wannan labarin namu na satin yau da yake dai gobe ne ɗalibai za su koma karatu na lise za mu je zandar inda za mu ji yanda ɗaliban suke shirye-shiryen koma karatu nasu na wanga shekara sannan za mu je a dogon dutse a cikin jihar doso inda tashe-tashen hankula suke fama da shi musamman a fannin karatun mata sannan a cikin takaitaccen rahoton mu za mu kawo muku hirar wani matashi wanda yake kera kolokolo. kamar kullum za mu ida da wasannin motsa shi. To yanzu sai mu hara. A gobe ne 'yan makarantar sakandare za su kama hanyar lakol. Su dai wanda matasan suna fatan su yi su a wannan sabon shekarar cikin kwanciyar hankali aisa. Gaskiya ne, shi dai ne suke tambaya ga magabatan nasu zuwa kuma da sauran kungiyoyi domin a samu a cika musu nasu alkawali. Sai mu saurari wasu ɗalibai tare da Mustapha Mamman Sani. Muna son kawai daidaito da rage tsaiko wanda zai kai mu ga ci gaban karatu. Abin da ya shafi wannan shekara ina kira ga mu da hukumomi kowa ya natsu su da 'yan kungiya. Mu ba ma buƙatar matsaloli su dawama muna kira ga kungiyar lise da college su samu ganawa da hukumomi domin a samu in dai duka masu aiki cikin fannin karatun boko suka gane ma juna za a nisanci duk wani tashin hankali. To mu dai muna musu fatan alkhairi da koma wannan karatu na shekaran bana Allah ba da sa'a har yanzu muna cikin fannin karatu a cikin jihar Doso a Dogon Dutse inda matasa 'yan mata suna kokari saman bisa karatu su 47 bisa 100. Ai aisa duka da haka matsaloli da ne suke rage ma wannan 'yan matan karfin guwa cikin karatunsu. Ƙarin bayani tare da Habibu Garba. Wallahi mata suna cikin damu haka sai talla yayi sa tura su eh, talla don samu kuɗi wasu hakan ga suna tashi su sa dan yanzu matan suna za su nemo kuɗi ubanne babu ruwan su kun ga sai mishi tuwahi lai suna cikin wuya tunda yanzu ya mace sai ko ga an hidda ta ikon tana cikin ikon hinta an hidda ta an ta an yi mata aure da ba ta so wallahi matsala yana kawowa matsala kwarai an ka hidda ta ekenzan duzan sai ko ga an yi mata auren da ba ta so ayya kai ya kawo ta ga yoyon tsari har ta kai ma auren yaro. Rashin tsaro a birnin Yamai ya sa an halbi wata matashiya a hannu a rat larba yanda ba a san yanda abin ya afku ba. sai mu saurari ƙarin bayani tare da Maryama Kenda. Ina cikin harabar ofishin minista. Su biyu ne yarinyar da wata tsohuwa suna zaune. Ba wanda ya gane wa idonsa inda wannan harsashin ya fito. Harsashi ne da ya iske yarinyar tsakanin motocin biyu. Harsashin duk wanda ya ce maka ga bangaren da ya fito to ya yi karya. Sojojin fada shugaban kasa ne suke tsaro inda shugaban kasa zai hucewa. Kenan dole a san abin da ya faru. Wajajen karfe goma sha biyu ne na rana. Abin ya faru ne a lokacin da shugaban kasa zai hucewa. Sun tsaida kowa da kowa. kowa wajen kusan karfe goma sha biyu ne na rana. a cikin takaitaccen labarinmu na yau maraicen yau zan shurari tarihin salifu ujibo shi dai wannan magidancin mai shekara talatin aikin shi shine sarrafa kwalokwalo a birnin tilaberi gaskiya ne wannan matashi dai ya gadi wannan kere-keren kwalokwalo ga ma'aifin shi jibo kenan sai mu saurari karin bayani tare da abokin aikinmu habibu garba martuwa cikin hannunsa na dama hannuwan rigar safara a naɗe matashi salifu na bugun wata kusa salifu na ƙera kwale-kwale tun yana ƙaramin yaro aiki ne da ya koya daga ma'aifinsa jubbo a nan gabar kogin isa ne yake ƙera kwale-kwalen da masinta na tilibiri ke buƙata sosai ya kuma yi ƙarin bayani kan yadda yake gudanar da aikin nasa mutumin yake kawo katakonsa sai mu ƙera masa mu idan muka ƙera muka baiwa mutumin da ya samu aikin shi ya san abin da ya saka a ciki kamar yadda mutum yake zuwa wajen kafinta ya buga masa gado haka mu ma muke bugawa ana biyan mu jika goma kwanaki hudu yake yi kafin mu karasa shi. Domin gamsar da masu bukata wani lokaci yakan yi kiran wasu makera kwale-kwalen. Lalle ne ana shawar kwale-kwalen a Tilibiri, amma wani lokaci Salifu na cin karo da matsala tare da wasu masaya. Bayan mun karasa kerawa akwai mutanen da suke ce muna ba su da kuɗin biyan mu. Muna da matsaloli amma duka da haka ba mu yi ƙasa a gwiwa ba muna gudanar da aikin. Mu muka kera duka waɗannan shiragen ruwan da kuke gani a nan. kaf ɗinsu. Eh, Duk da miyagun halayen waɗansu masayan, Salifu na da gurin koyawa ɗansa wani aiki. Za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. a wannan satin ne aka fara wasannin kwallon kafa na niger na matasan da basu kai shekara goma sha bakwai ba a wannan filin wasa na Stade Municipal na Yamai nan ne ake wannan wasannin a buɗe wannan wasannin 'yan ƙwallon kafan garin maraɗi su ne suka kara da na doso kuma 'yan doso su suka ci wannan wasannin da bugu hudu kamar yadda magabata suka faɗa wasannin ƙwallon ƙafa za a yin shi fanni biyu fanni na farko za a yin shi a cikin jihohi har ma an san su wane ne za su ci wannan gasar. wannan wasannin karansu na biyu su ne wanda za su halarta a birnin yamai a cikin su ne za a zaɓi matasa goma sha shida wanda za su haɗa ƙungiyar ƙwallo ta 'yan matasan da ba su kai shekara goma sha bakwai ba a Nijar. Nan muka kawo ƙarshen labarin wasannin motsa jikin namu. To Aisa, kamu, musu ban kwana. Babu abin da zai gaya muna. ha studio kalangu na gayyatar mutane akwai wasan da za su yi 28 ga watan satamba wanda za a fara shi karhe 8 na dare da minti 30 ka manta muna jiranku. ku a stephen jean rush nan zan a yi wasanni a yi raye-raye a yi wake-wake da wannan mawaƙi da ake cema filola diva da wannan mai rafkin da ake cema haiman da fatan kun san shi kada ku bari a baku labari kuma wannan shigan ba a biyan ko dala dukkan mun gayyace ku a dukkan mu haɗu fada Wow, kin sani waƙoƙin nasu yana birge ni nan muka kawo ku ƙarshen shirin labarin namu sai sati na gaba idan Allah ya kai mu.